وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة قوتا من البركة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo biyu ga watan goma dubu biyu da bakwai muna cikin suratun namli wanda ita ce sura ta ashirin da bakwai za mu tashi aya ta arba'in da biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود حقيقة من أيكا زواج ثموداوا أخاهم دون أوانسو mun ce ‘yan uwantakar hawa uku ce, akwai ‘yan uwantaka ta nasaba, akwai ‘yan uwantaka ta zama guri ɗaya, akwai ‘yan uwantaka ta addini. To, a nan ana nufin ‘yan uwantaka ta nasaba da zama guri ɗaya, akhahum ɗan uwansu na gari da nasaba, salihan shine annabi salihu sallallahu alaihi wasallam. Ani ibudullaha yana ce musu ku bauta wa Allah shi kadai. fa'izahun fariƙani sai gashi sun kasu gida biyu yaktasimuna suna yin fada wasu suna cewa a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu ku kuna sani cewa annabi salihu an aiko shi ne daga wajen Allah ma'ana wasu sun yarda wasu ba su yarda ba tsakanin waɗanda suka yarda da waɗanda su ba su yarda ba sai aka samu tattaunawa da rikici qala sai shi annabi salihu ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na lima tasta'jiluna bisayyi'ati ta taƙaƙa kuke neman gaggauto da mummuna shine azaba da suka ce ya salihu utina bi mata iduna ka zo mana da abin da kake mana alkawari dan me kuke neman a gaggauto muku da mummuna qabla alhasanati kafin kyakkyawa me yasa ba za ku nemi gafaran Allah ku tuba zuwa gare shi ba ai yafi ku ce ai muku azaba i'tina bi ma ta iduna ka zo mana da abin da kake mana alkawari wannan ba shi ya kamata ku ce ba ku nemi gafaran Allah ya fi ku doge akan saban Allah laula tastaghfiruna Allah dan me yasa ba za ku nemi gafara Allah ba la'allakum turhamuna ko ai muku rahama a jikanku qalu sai suka ce tsakiyar bika suka ce muna yin canfi da kai muna canfa ka sakamakon wa'azin ka bala'i yana ta taso mana yau ya'yanmu su mutu gobe mai fari gata mai asara gata a rashin ruwa sai suke dangana abin da ya same su mummuna zuwa ga annabi salih wai suna yin canfi da shi qalu ta'irukum ma'akum wato suna yin canfi abin da suke kira fa'ir wato laraba a zamanin jahiliya in mutum zai tafiya sai ya je tare da tsuntsaye dandazon su a tare sai ya tashe su in suka yi gabas ko suka yi yamma ko suka yi dama wai tafiyar tana da nasara in suka yi hagu ko suka yi kudu ko suka yi yamma wai tafiyar babu nasara sai su fasa wannan shi ake kira canfi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana in ma akwai canfi an fi yin sa a cikin abu uku a cikin mace da gida da kuma abin hawa sai ka ga an canfa mace an ce wannan matar kaza kaza mai kashin arziki ce ko mai kashin tsiya ce ko a ce wannan gidan tunda na shiga jari na yake karuwa ko tun da na zauna unguwa kaza ko gari kaza akwai canfa canfa jama'a da yawa suke yi wani ya canfa gida wani ya canfa gari wani ya canfa wata wani ya canfa unguwa a ce wata kaza ba a arziki ko a ce unguwa kaza ba a arziki ko in na fito na gamu da makaho ko in na ji sautin tsuntsu iri kaza ko in na gamu da kuturu ba zan sana'a ba ko ba zan ciri riba ba ko zan faɗi duka wannan canfa-canfa ne komai a hannun Allah ta'ala yake wata ran sai da na Ali zai tafiya sai wani ya ce masa yau fa yau mu nahisa ce yace to a yau din zan tafi da nahisa da sa'ida duk tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala dan haka yake ce musu a suka ce muna yin canfi da kai wa mamma aka da wanda suke tare da kai na muminai muna ga duk bala'in da ke faruwa ku kuke jawo mana qala sai annabi salihu yace ta'irukum ma'akum camfin ku qala eh, yace ta'irukum inda Allah sakamakon camfin ku da abin da Allah ya kaddara muku zai same ku ko kun camfa ko ba ku camfa ba inda Allah yana wajen Allah ta'ala shike ke kaddara abu ya same ku kuma shike ke kaddara abu ba zai same ku ba bal antum qaumun tuftanuna ku dai mutane ne da ake fitina su da in sun ga alheri su ce da gare su ne in sun ga bala'i kuma su dora wa wani su ce wani ne wato ya jawo musu shine yace ai tuhtabaruna bil khairi wa sharri mutane ne da ake jarabta su da alkhairi da sharri ko kuma tusrafuna an dinikum wanda ake nisanta ku barin addinin ku ko tubtaluna bit ta'ati wal ma'siyati ake jarabtan ku da biyayya da kuma sabo in kun yi biyayya ku ga alheri in kun yi sabo ku ga abin da ba kwa so na'am وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن آدم دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kana madinati ya kasance a cikin wannan gari na annabi salihu tis'atu rahadin akwai wasu gungun mutane mujirmai guda tara 'yan ta'adda yufsiduna fil ardi suna yin barna a ban ƙasa wala yuslihuna ba sa yin gyara ƙalu suka ce taqasamu billahi ku haɗu ku rantse da Allah ku yi alkawari ku rantse da Allah lanubayyitannahu lalle za mu kai masa farmaki da daddare ku haɗu ku yi alkawari za ku kai masa farmaki da daddare wata ce ta zo za ta musulunta to namiji ne ɗazuma wani ya zo da safe ya musulunta daga sunan antoni an mai da shi muhammadul amin daga ina ka zo zaka musulunta kai kake son ka shiga addini akan kanka ko ko wani ya matsa ma sai ka musulunta kai kake ra'ayi da kanka to zan gaya ma kalman shahada sai in fassara ma sai ka faɗa a bayana ashadu Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله abinda ka ce ka shaida ba wanda i cancanci a bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ka yadda da haka to ka da wannan kalma guda biyu ta mai da kai musulmi kai da duk wanda suke nan an zama ‘yan uwan juna kuma akwai bishara da ake ma wanda ya shiga addinin musulunci al'islamu ya jubbu ma qablahu musulunci ya jawo a shafe maka duk abin da ya gabata na zunubanka wani suna kake da shi eh? Emmanuel Imatot, Abasha Imadun. wane suna kake so a canza ma yanzu don ka saje da musulmi wanne in zaba waka sunan ko kai za ka zaɓo ga sunayen musulmi nan da yawa kaji sai ka zaɓo wanda kake so ni zan zaɓo ma to muhammad za a dinga kiranka muhammad saboda haka daga yau sunanka Muhammad ka ji ko to akwai abubuwa da suka hau kanka ga 'yan kwamiti na nan kusa da kai za su je su maka bayanin abin da za ka yanzu yanzu da kuma 'yan matsalolinka da abubuwan da suke damun ka duka kaka ji kunya yanzu duk mun tsama ɗaya mu da kai ka zama ɗan uwanmu yanzu duk abin da ya dame ka ya dame mu abin da ya dame mu ya dame ka saboda haka Allah ya maka albarka ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace ƙalu suka ce taqasamu billah ku yi rantsuwa da Allah ku rantse ma junanku Nahu lalle sai mun kai masa farmaki da daddare wa ahlahu sai mun kai wa iyalansa farmaki da daddare tsakar dare za mu je mu ta'addanci mu kashe shi thumma lanaqulanna liwaliyihi kuma lalle za mu faɗa ga waliyansa masu neman jininsa mu ce ma shahidina mahalika ahlihi lalle bu mahalarci wajen halakar da ahalinsa ba da shi wa inna la sadiquna su ce lalle mu masu gaskiya ne bu san an kashe shi ba wato su shirya da daddare su kashe annabi salihu da shi da iyalansa sannan da safe su zo gaisuwa su ce ashe haka abu ya faru jiya ashe an kashe mai wa'azin nan Allahu akbar to Allah ji kansa Allah mu ma yanzu muke jin labarin nan kun ji abin da suka shirya ba san Allah yana ganin su ba Allah ta'ala ya ce wa makaru makaran sun kulla makarkashiya makarkashiya wa makarna makaran Allah ya ce mu ma mun kulla musu makarkashiya makarkashiya wa hum la yash'uruna amma ba san cewa kaidin su zai koma gare su ba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirina fanzur Allah ce duba ka ga kaifa kana aqibatu makrihim yaya ƙarshen makircinsu da kutungwilarsu da zagon ƙasarsu ya kasance anna dammarnahum Allah ce lalle mu mun rugurguza su dammarnahum dammara yudammiru tadmir mun ragargaza su mun tarwatsa su wa qaumahum da mutanen su ajma'ina gabaki daya su mutum wannan guda taran wanda a cikin su ne idan ba asa ashqaha fanadau sahibahum fata'ata aqar dukkan su Allah ya ce fatilka buyutuhum waccan ta zamo gidajensu ga gidajensu can Allah yake mana ishara zuwa ga inda suka rayu khawiyatan ta zamo wato wakuntacciya ba kowa a ciki an rugurguza su sai gidajensu illa masakinuhum bima zalamu saboda abin da suka aikata na zalunci ne hakan ya faru gare su inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin wannan akwai ayar Allah ta'ala da abin izina da ke nuna Allah ta'ala ya fi ƙarfin kowa liƙaumin amma ga mutane ya alamuna wanda suke sanin cewa komai na Allah ne kuma Allah ya fi ƙarfin kowa kuma ba a ja da Allah a ci nasara wa an na amanu Allah ya ce sai muka tseratar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna jin tsoron Allah dama waɗannan siffofi guda biyu sune siffofin waliyan Allah allazina amanu wa kanu yattaquna ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya na'am ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الله سبحانه وتعالى ولوطا kuma ka karanta musu labarin annabi Lut sallallahu alaihi wa sallam إذ قال لقومه lokacin da ya ce wa mutanensa a ta'atuna alfahishata yanzu kwa dinga je ma alfasha shine namiji ya zauke wa namiji wa antum tubsiruna alhalin ku kuna gani an ce wai akan ido suke tsirara suke fitowa haihuwar uwarsu akan hanya suna yi ai wa antum ta'lamuna annaha fahishatun ko ba'dukum yursiru ba'dan shashin ku yana ganin shashi kuke aikata wannan alfasha a innakum lata'tuna tunar rijala yanzu ku kwa dinga je wa mazaje shahawatan da sha'awa namiji ya nemi dan uwansa namiji mace ta nemi yar uwarta mace tur da wannan al'amari min dunin nisa'i ba mata waɗanda Allah ya halatta muku ku aura ba bal antum qaumun taj'aluna lalle ku mutane ne da suke jahilai ba su san Allah ba kuma ba su san abin da ya dace ba kuma ba su san ƙarshen abin da zai same su na tashin hankali da bala'i ba sakamakon munnan mummuna al'ada da suke aikatawa wanda sahabbai suka yi ijma'i duk wanda aka kama shi yana yin aiki irin na mutanen lot a kashe wanda yake da wanda akewa sai sahabbai suka yi mitin wani irin kisa za a yi mar wasu ka ce a zuba maka nanzir a wuta wasu ka ce a ɗora shi a sama a tunkuɗo shi wasu ka ce a yi rami a dinga jefe shi har sai ya mutu wasu ka ce a sa takobi a fille kansa so da duk san yadda alfasha ce mummuna wanda take da bansiba Allah ta'ala ya kiyaye al'umma musulmi daga wannan fama kana jawaba qaumihi jawabin mutanensa bai zamo ba bayan yayi musu wa'azi illa an qalu face sai suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum ku fitar da annabu lut da mutanansa daga wannan gari in a ce a illa ala lut najjaynahum bi sahar wato a fidda shi da iyalansa da mabiyansa su ake kira alayen annabi mabiyansa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab mabiyansa shi ma kenan min qaryatikum ku kore su daga garinku innahum unasun lalle su mutane ne ya taɓa haruna da suke tsarkaka suke ƙin aikata alfasha wai ƙin aikata alfashan ma ya zama laifin da za a kori mutum daga gari saboda shi fa an jainahu Allah ta'ala ce sai muka tseratar da shi wa ahlahu da shi da iyalansa wanda suka yi imani da shi illam ra'atahu sai matarsa naha. Allah ya ce mun riga mun zartar da hukunci mun kaddara ta min na cikin wanzazzu a cikin halaka matarsa kaddara ta bi ta kanta cewa ba za ta fita daga cikin waɗanda za a halakar ba wa amtarna alaihim mataran Allah yake sai na sakan musu ruwan bala'i a kansu ruwa ba fa ruwan sama ba ruwa ne min sijil sa'a matarul munzarin Allah yake ruwan waɗanda aka yi magargaɗi ba su ji ba ya munana ai maka gargadi ka ƙiji to ruwan da Allah zai maka ya munana na'am قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض halakar da mutanen da suke aikata alfashan luwaɗi sai ce kul ka ce alhamdulillahi yabo ya tabbata ga Allah wanda yake sakawa mutanen kirki da alkhairi ya kuma sakawa mutanen banza da abin da ya cancance su wa salamun kuma amincin Allah ya tabbata ala ibadihi absa bayinsa allazi nastafa waɗanda ya zaɓa bayin da Allah ya zaɓa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbi'l'alamin. to yabo wato amincin Allah ya tabbata abu bayansa da ya zaba wasu malaman suka ce manzanni ake nufi wasu ka ce annabi Ibrahim ake nufi da aka zabe shi da khalilullah da annabi Musa da aka ce masa kalimullah da kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka bashi ru'ya Kalbiya wasu ka ce sahabban annabi ake nufi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce waɗanda suka kadaita Allah suka yi imani da shi su ake nufin Allah ya zaba wasu ka ce al'ummar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama Allahu khairun bautawa Allah shi kadai bin Allah shi kadai yarda da Allah shi kadai shi yafi alkhairi duniya da lahira amma shirikuna ko ku abinda suke taranyantar da Allah a wajen bautarsa waɗannan gumakan ko waɗannan mutanen ko waɗannan aljanun ko waɗannan mala'ikun da ake bauta musu to su suka fi cancantan alheri ko Allah da ya halicci kowa da kowa amsa shine Allah shine alkhairi bauta masa shine kadai alkhairi amman khalaqa samawati wal ard ko ka ce musu wane ne ya halicci sammai da ƙasa wa an zala na minas sama'i ma'an ya saukan muku ruwa daga sama fa ambatana bihi hada'ika Allah ya ce muka fitar da gonaki za ta bahajatin ma'abociyar ƙaye da kuma kyau a ganin ido wanda take da shuka iri-iri ma kana lakum baya kasancewa a gare ku an tumbitu shajaraha ku fitar da bishiyar wannan gonaki kun isa kun shuka amma fito da ita ba wanda ya isa sai Allah ta'ala a ilahun ma Allah yanzu akwai wani wanda ya cancanci bauta a hada shi da Allah babu amsa la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah balhum qaumun Allah ya ce bari mutane ne su ya adiluna da suke daidaita Allah da gumaka ko mutane ne ya adiluna da suke karkacewa hanyar gaskiya na'am أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله سبحانه وتعالى أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا kowane ne ya sanya ƙasa ta zamo tabbatacciya ba ta yawo da ku an tami da bikum ya kafe ta da duwatsu ba ta tambal-tambal da ku ba ta tambal-tambal da ku wa ja'ala kuma ya sanya khilalaha a tsakaninta harin ya sanya ƙoramu ga sunan suna gudana da manyan koguna guda bakwai da suka cike a cikin duniya da kuma koguna da ake amfani da su wajen ban ruwa da sha da sauransu waja'ala lakum rawasiya waja'ala laha rawasiya kuma ya sanya mata kafaffun duwatsu wanda suka kafe duniya din masu nauyi wanda suke sa ba ta rawa ba ta girgiza waja'ala kuma ya sanya bainal baharaini tsakanin waɗannan koguna guda biyu haza azbun furatun wa haza milhun ujaj marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabqiyani hajizan Allah ya sanya tsari tsakanin su ba sa hadewa a ilahun ma'allah yanzu akwai wani da ya cancanci a bauta masa tare da Allah amsa la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah bal aktsaruhum Allah ya ce mafi yawansu la alamuna. ba sa sanin cewa Allah ne ya cancanci bauta da gaskiya ko ba sa sanin girman Allah ba masa shirka na'am amman yujibul mudarra idza da'a ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الله تعالى أمن يجيب المضطر ko kuma wane ne yake amsa wa mai tsananin bukata in ya kira shi waye kake shiga bala'i ko musifa ko tashin hankali ka ɗaga hannu ka roƙe shi iyaye maka waye wannan iza da ahu idan ya kira shi shi mai bukata ɗin Waye ka kashi su'a waye yake yaye mummunan abu ga barin mutane a rayuwarsu Waye da alukun khulafa al waye yake sanya kuma maya ƙasa wasu su mutu wasu su maye bayansu waye yake yin wannan a ilahun ma'allah yanzu akwai wanda ya cancanci a haɗa shi da Allah a wajen bauta amsa la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah qalilan ma tazakkarun kaɗan ne ƙarai kuke tunawa masu tuna haka kaɗan ne sai wanda Allah ya shirye su na'am أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون الله سبحانه وتعالى أمن يهديكم kowane ne yake shiryar da ku fi cikin ruwa wa man yursilur riyaha wane ne yake aiko iska bushiran baina dai rahmatihi tana bushara gaba ga saukar rahamar Allah shine ruwan sama iska ta taho mai laushi mai sanar da jama'a cewa ku shirya ga rahaman Allah nan shine ruwan sama a ilahun Allah. yanzu akwai wani da ya cancanci a haɗa shi da Allah a wajen bauta amsa la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah ta'alallahu Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka amma yushrikuna ga barin abin da suke yin shirka da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am amman yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق kowane ne yake farar da halitta daga babu mai kirkirar halitta waye thumma yu'iduhu sannan ya maido da shi kuma kamar yadda ya halicce shi ɗin wa man yarzuqukum minas sama'i wane ne yake azurta ku daga sama wal ard kuma yake azurta ku daga cikin ƙasa da samun fetur da kwal da sauran abubuwa waɗanda suke ƙunshe na arziki a cikin ƙasa wane ne ya muku wannan a ilahun Allah yanzu akwai wani abin bauta da ya cancanci a taron yantar da shi da Allah amsa la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah kul ka ce hatu burhanakum ku zo da hujjarku a bisa cewa akwai wani da ya cancanci bauta ba Allah ba in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya akan abin da kuke rayawa na hada Allah da abokin tarayya na'am qul man fis samawati والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الله سبحانه وتعالى يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة ka ce musu amsa ba wanda ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa na gaibi illallah sai Allah ba wanda ya san gaibin da ke kunshe la ya'lamul ghaiba man fi samawati wal ard ba wanda yake sanin gaibi abin da ke cikin sammai da ƙasa illallah sai Allah ma'ana duk wanda yake cikin sammai da ƙasa bai san gaibi ba kuma bai san abin da ke cikin sammai da ƙasan ba illallah sai Allah ta'ala shi kadai wa ma yash'uruna Allah ta'ala ce amma ba su sani ba ayyana kuna yaushe za a tashe su domin a yi musu hisabi akan wannan tabargaza da suke ta haɗa Allah ta'ala da abokin tarayya bali daraka ilmuhum fil akhirati bal din an fasara ta da am ko kuma iddaraka ilmuhum sanin su ya riski fil akhirati sanin lahira ko kuma bal din nan bi ma'ana hal hal daraka ilmuhum fil akhirah shin sanin su ya riski sanin me zai faru a lahira wa ya san me zai faru a lahira ba wanda yake da amsar wannan sai Allah bal hum fi shakkin minha Allah yake su suna cikin shakka game da tashin alkiyama bal hum minha amun su sun kasance ma makafi ne minha gabarin wato imani da lahira da yarda da zuwanta sun makance min ilmiha daga saninta na'am وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تقم في ضيق مما يمكرون الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا waɗanda suka kafircewa Allah suka ce a iza kunna turaban yanzu idan muka kasance turbaya wa aba'una da iyayenmu ma suka kasance turbaya inna la mukhrajun yanzu mu ababan fiddo da su ne daga cikin ƙasa a mayar da su sababbin halitta har ma ai musu hisabi laqad idna haza suka ce an dade ane mana tabbas an dade ane mana wannan alƙawarin na hannu wa aba'una da mu da iyayenmu an dade ane mana alkawarin cewa wai za a tashi alkiyama wa na matahu suna cewa yaushe ne kula sa an yakuna qariba min qablu kafin zuwan kama kowane annabi yazo sai ce za a tashi alkiyama shi har yanzu din ba a tashe ta ba in haza suka ce wannan bai zamo ba illa asatirul awwalina face labarai ne da tatsuniyoyin mutanen farko asatir jamu ustura abinda ya zama ana ba da labari da shi qul Allah ya ce siru fil ard ka gaya musu ku yi tafiya mana a ban ƙasa fanzuru ku yi duba ku ga kaifa kana aqibatul mujrimina yaya ƙarshen miyagun mutane ya kasance wala tahzan alaihim Allah ya ba annabin saƙuri ya ce kakka damu a bisa abin da suke yi wala takun fi daiƙin kuma kakka zama a cikin ƙuncin zuciya mimma yamkuruna daga abin da suke kullawa na kutungwila da kuma makarkashiya wa yaquluna suna cewa wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن ce waya kuluna suna cewa mata hazal wa'adu yaushe ne alkawarin tashin alkiyaman nan suke tambayar annabawa in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya yaushe za a tashi alkiyama ƙul ka ce musu asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun ba'dul ladzi tasta'jiluna shashin abin da kuke neman a gaggauto muku da shi ka ce musu asa an ya kuna radifa lakum ka ce musu mai yiwa ya kasance daf da ku radif shine dan kuturni da ake sawa a bayan kawai aka ce kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallama ala himarin shine ake cewa ya kuturna shi ya goya shi a baya yana daf da shi to Allah ta'ala ya ce suna cewa yaushe ka ce musu shashin abin da kuke neman a gaggauto muku da shi ya kusa ya zama daf da ku ma'ana saura kiris ya kama ku wa inna rabbaka haƙiƙa Allah ta'ala mahalicinka la zu fablin alan nasi ma'abocin falala ne akan mutane falala Allah ba ta da iyaka walakin na aktarahum sai dai mafi yawan mutane din la yashkuruna ba sa godewa Allah ta'ala dama shi ya ce wala ta tajidu aktarahum shakirina ba za ka samu mafi yawa masu godiya ba Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kuma kaɗan ne daga cikin bayina suke gode mu wa inna rabbaka lalle Allah ta'ala ka la ya'lamu yana sanin ma tukinnu suduruhum abinda zukatansu suke boyewa na kafirci wa ma yu'linun da abinda suke bayyanawa a harshen su na ƙaryata manzanni wa ma min gha'ibatin fis sama'i wal ardi babu wata abada take buya a cikin sammai ko a ƙasa illa fi kitabin mubin face tana cikin littafin Allah bayyananne shine lahul mahfuz wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin nan yana nufin lahul mahfuz kenan na'am إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم وتوكل على الله إنك على الحق المبين الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن lalle wannan alƙur'ani da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qussu ala bani isra'ila yana karanta wa bani isra'ila aktaran lazihun fihi yakhtalifun mafi yawan abin da suka kasance a cikinsa suna sabawa abin duk da suke sabawa to qur'ani ya zo da bayanin gaskiyar ya yi bayanin cewa annabi isa ba dan allah bane uzairu ba dan allah bane kuma annabawan allah masu daraja ne masu kima ne duk abin da suke sabani a kansa wasu ce kaza wasu ce kaza to qur'ani ya zo da bayanin gaskiyar abin da ya kunsa wa innahu kuma shi wannan alqur'ani lahudan lalle shirya ne ga wanda ya bi shi duniya da lahira wa rahmatun qur'ani jin kai ne ga mai karatunsa da mai haddasa da mai tafsirinsa da mai saurare da mai aiki da shi da mai magani da shi lil mu'minina ga mu'minai can yace hudan lil muttaqina ce yace hudan lin nasi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam inna rabbaka lalle Allah ta'ala mahallicinka ya qadi bainahum yana hukunci tsakanin su bi hukumihi da hukuncinsa wanda shine kuma adalci duniya da lahira wa huwa al-azizu shine mabuwayin sarki wanda ya gagaru kowa ya cin masa al-alimu masani da halin bayansa yana saka musu da abin da suka aikata fatawakkal ala Allah dan haka ka dogara ga Allah shi kadai wa lillahi Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin innaka ala al-haqqi lalle kana kan gaskiya almubini bayyananne kakka ji tsoron kowa kai ne akan gaskiya ba abin da zai samu wanda ya tsaya akan gaskiya na'am innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta biha إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة أخرجنا لهم دابة subhanahu wa ta'ala ya kamanta kafiri da makaho saboda baya ganin gaskiya ya kamanta shi da kurma saboda baya jin gaskiya summun bukumun umul. Allah ta'ala ce innaka la tusmi'ul mauta lalle kai baka ji yadda matattu sune kafirai la tusmi'us summa du'a kuma baka ji yadda kurma kira kiran da ake masa zuwa ga addini ba fa kurma wanda kurman sana'ar gaskiya ba kurman da ya kuramce ga jin gaskiya ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون to irin waɗancan wanda suka kuramce suka ijin gaskiya ake nufi ba banda kuramanmu na sama masu jin wa'azi iza wallau mudbirina idan suka ba da baya suna masu wato in suka juya suna masu ba da baya wa ma anta kuma kai baka zamo ba bi hadil umi mai shiryar da makaho makaho shi ma wanda yake gane gaskiya yake ganin gaskiya ba makaho wanda Allah ya jarabce shi da rufewan ido ba ba wannan ake nufi ba an dalalatihim shine aka bayani aka ce daga barin batansu kenan batattu ake nufi ba masu laruran wannan ba in tusmi'u Allah ya ce ai baka jiyarwa illa man yu'minu bi ayatina sai wanda ya yi imani da ayoyinmu fahum muslimuna waɗannan su ne musulmi su suke jin kiran Allah su amsa su suke jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ajibu lahi wa aminu bihi Allah ta'ala ce wa iza waqa alaihim idan alƙaulu menene alƙaulu a nan malamai suka ce waƙa ɗin bi ma'ana jaba idan ya tabbata a kansu alƙaulu an ce azaba in ji abdullahi ɗan abbas ko kuma fushin allah in ji malam katada ko hujja in ji malam kutaiba yaushe hakan zai faru a gare su Allah ta'ala ya ce idan azabar Allah ta tabbata a kansu ko idan fushin Allah ya tabbata a kansu ko idan hujjar Allah ta tsaya a kansu akhrajana lahum dabbatan za mu fidda musu da wata dabba min al daga ban ƙasa tukallimuhum ita wannan dabba ɗin za ta dinga yi musu magana annan nasa cewa mutane kanu bi ayatina la yuqinuna ba sa sakankan cewa da ayoyinmu to wannan dabba din wasu malamai suka ce wace irin dabba ce malamai sun yi kauli hudu wasu suka ce dabba ce wacce take wato mai gashi tana da fuffike wasu suka ce dabba ce mai kama da dabba wasu suka ce Allahu a'lamu shine kaulin da ya fi rinjaye kawai ba wanda ya san kalar wannan dabba sai ta fito yaushe za ta fito kuma a bawa Allah sani yaya fitowar ta ta yake duk a bawa Allah sanin yadda za ta fito da abin da za ta in ta fito domin duk hadisan da suka zo a kai ba su inganta ba wannan kuma al'amari ne na gaibi da ba ka da iko ka ce wa mutane ga yadda yake sai abin da Allah ya ce na'am wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi آياتنا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وهم لا ينطقون الله سبحانه وتعالى ويوم نحشر ranar da muke tattara min kulli ummatin faujan wani yanki na jama'a wata tawaga wani dandazo wani taro wata bataliya min kulli ummatin daga dukkan al'umma za a ware su min man yukazzibu bi ayatina waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah ta'ala na shari'a da ayoyin Allah na kauniya su ce Allah bai saukar da wahayi ba ko su ce Allah ba shi ya sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba fa hum yuzauna su ana tattara su zuwa wutar jahannama hatta idza ja'u Allah ta'ala ce sai a lokacin da suka zo bakin jahannama dab da shiga ƙala sai a ce akazzabtum bi ayati sai Allah ya ce musu ku ne kuka ƙaryata ayoyina wa lam tuhitu biha ilman bayan ku kewaye sani da ita ba kuma ku tambayi wanda ya sani ya sanar da ku ba amma za kuntum ta'malun ko me kuka kasance kuna aikatawa wa waqa alqawlu alaihim Allah ya ce fushin Allah ya tabbata a kansu bima zalamu saboda abin da suka aikata na zalunci fa hum la yantiquna saboda sun ga bala'i sun yi shiru an ki magana na'am ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ففزع من Allah subhanahu wa ta'ala yace alam ألم يروا shin ba su gani ba da idansu kuma ba su gani ba da tunaninsu a ru'ya alkalbiya wal basariya gani na zuciya shine na tunani gani na ido kuma shine na tafakkuri wanda zaka ga abu ka tsaya ka lura da sanin Allah ta'ala da kuma hikimarsa Allah ce alam yarau shin ba su gani ba anna ja'alnal laila mun sanya dare liyaskunu fihi dan su nutsu a cikinsa su je su kwanta waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha a zo a huta inna fi zalika a cikin sanya dare da rana la'ayatin akwai ayoyi masu tarin yawa ya qaumin yu'minuna amma ga mutanen da suke imani da Allah wa yawma yunfakhu fis suri Allah ya ce da kuma ranar da za a yi busa a cikin ƙaho mala'ika israfilu tun ya sa bakinsa yana jira a bashi umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya zan shagala da duniya bayan mala'ikan da zai yi busa tuni ya sa a bakinsa yana jira kawai Allah ya ce busa da ya busa duk gabaki ɗaya za a mutu in ya busa ta bi kuma a tashi to Allah ta'ala ce fafazi a fi samawati sai duk abin da ke cikin sammai ya firgita ya razana ya tsorata ya kaɗu Hantar cikinsa ta kada wa man fil ardi da duk abin da ke cikin ƙasa shi ma sai ya razana sai ya firgita sai ya kadu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama an ce su ne shahidai ko su ne jibrilu da mika'ilu da israfilu da malakul mauti ko kuma su ne waɗanda suke cikin aljanna na horil ini su ne ma'anan illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama ba za su wato firgita ko su razana ko su tsorata ko gaban su ya faɗi ba wa kullun kowa daga cikin mutane a tauhu ya zo wa Allah cikin kafirai kenan dakhirina yana kaskantacce wulakantacce shine dakhirina din wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina za su shiga jahannama suna kaskantattu wulakantattu na'am وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه قدير بما تفعل فكبت وجوههم فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وترى الجبال Allah ta'ala ce za ka ga duwatsu a wannan rana wa izal jibalu sugirat in aka tafiyar da duwatsu Allah ta'ala ce taral za ka ga duwatsu ta hasabuha kana zatanta jamidatan a daskare take a guri guda wahiya tamurru amma tana shudewa marar sahabi irin shudewan nan ta hadari in yazo zai wuce ana korata wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta sun allahi wannan aikin Allah kenan aikin Allah malam zajjaj yace mansubun alal masdar li'anna qawluhu wa taral jibala tasabuha jamidatan dalilu ala san'ati wannan ke nuna aikin Allah da kwarewarsa faka annahu qala sana Allahu zalika sun'an Allah ya aikata haika haka aikacewa ko sun'u ai zalika sun'ullahi an masa rufa kenan ya zamo khabar mubtada mahzuf ko kuma masdar ne fi'luhu mahzuf ai sana Allahu zalika sun'an ko kuma zalika sun'ullahi fa amma al-itqanu fa huwa fi al-lugha ihkamu shay'i wannan aikin Allah kenan gwani wajen aiki gwani ne Allah ta'ala a wajen aiki sun wannan aiki kenan na Allah ta'ala allazi atqana kulla shay'in wanda ya kyautata aiwatar da komai komai ka gani yadda Allah ya shi yana da kyau yana da ƙaye tabarakallahu asanul khaliqina innahu khabirun lalle Allah ta'ala yana da cikakken sani yana da cikakken sani bima taf'aluna da abin da kuke aiwatarwa kuma zai muku sakamako akai man ja'a bil hasanati wanda ya zo da kyakkyawa ranar alkiyama ita ce kalmar shahada falahu khairun minha zai samu sakamako na fiye da abin da ya aikata a duniya an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama man as'adun nas bi shafa'atik qala man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi wa hum min faza'i yawma idhin Allah ya ce su aminuna amintattu ne min faza'i yawma idhin daga firgicin wannan rana ko firgicin wannan rana Allah ya amintar da su ya ce la yahzunuhumul faza'ul akbar babban firgita ba ta razana su ba ta bata musu rai an amintar da su gabarin wannan wa man jaa bis sayyiati wanda ya zo da mummuna ita ce wato kafirci da shirka Allah ya tsare mu fa fakubbat wujuhuhum fin nari Allah ya ce an kifa fuskokinsu a cikin wuta hal tuji zauna ai ba a saka muku illa bima kuntum ta'maluna sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamuna na'am إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي أن أكون من المسلمين تعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون إنما أمرت kadai Allah ya umarce ni ne an a abuda in bauta wa rabba hazihil baldati Allah ta'ala mahaliccin wannan gari da muke ciki yanzu ko dukkan garuruwan duniya in kana ciki kana karanta qur'ani da wannan garin ake ko kuma al din ta shigar da garin makka ake nufi kenan la uqsimu bi hadzal balad ana nufin garin makka to tunda lokacin da aka saukar da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin garin makka ya tunzo ya ummul qura wa man haulaha yace kace an umarce ni in bauta wa Allah mahaliccin wannan gari allazi harramaha wanda shine ya haramta ta mai da ita wato harami ita ce garin maka wannan kun ga kenan ya keɓanta garin maka cewa an mai da ita harami da kuma madina ita ma harami ce su kaɗai ne garuruwa guda biyu da suke harami a duniya shine annabi ibrahim can yake cewa allah ta'ala ya sanya zukatan mutane suna karkatuwa zuwa ga gurin wato suna jin daɗin zuwa gurin ya sanya kuma mutane su saba kai komo gurin su dinga jin zuciyarsu tana jin daɗin su je wannan guri walahu kullu shay'in jama'a komai fa na Allah ne kawai ba wani mai wani abu sai Allah komai na Allah ne shi yasa aka ce lahu aka gabatar da khabar akan akan mubtada dan ya nuna takhsis lahu shine khabar muqaddam kullu shine mubtada muakhar wa huwa mudaf shay'in mudafin ilayhi ma'ana komai na Allah ne ba mai kowa ba mai komai sai Allah ta'ala shi kadai to Allah ta'ala kuma shi yake bada kowa koma komai ga kowa lokacin da ya ga dama to Allah ya bamu alkhairi duniya da lahira wa umirtu kuma ka ce an umarce ni an akuna in kasance minal musulmi na cikin masu miƙa wuya ga Allah al-islam shine al lillahi ta'ala bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi ka ce an ce na mika wuya zuwa ga Allah na kadaita Allah da bauta na kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da biyayya na kadaita addinin musulunci shine tsarin rayuwata wa an atalu alqur'ana kuma na ta karatun qur'ani ba abin da yake da daɗi a zuciyar musulmi irin karatun qur'ani da sauraron alqur'ani da fahimtar alqur'ani da aiki da alqur'ani da imani da qur'ani da kuma shiga ceton qur'ani ranar alƙiyama. da karatun da masu karatun Qur'ani za su yi Allah yana ƙara musu daraja a cikin aljanna iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi ku karanta Qur'ani zai zo ranar alkiyama yana ceton masu karanta shi yace man ta khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda duk ya fi ku daraja a wajen Allah shine wanda ya koyi alqur'ani shi ma yake koyar da alqur'ani to shi yafi daraja a wajen Allah zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidu alqur'ana husnan almahiru bil qur'ani ma as-safarati al-kiram al-bararati والذي يقرأ القرآن ويتتأتأ فيه وهو عليه شاق له أجران wanda ya kware cikin karatun alkur'ani yana tare da manyan mala'ikun Allah wanda yake koyan alkur'ani kuma za a dinga bashi lada biyu ladan koyo da ladan sha'awar qur'ani din da kaunarsa da yake yi famanihi da wanda ya shiryu in ya ji alkur'ani fa inna ma yahtadi li nafsihi kadai shiriyarsa ta zamo ne dan amfanin kansa in ka kafirce ba za ka cuci Allah ba wa man dalla wanda kuma ya ɓace ga gaskiya ana nuna masa ga tafarki ana nuna masa faƙul. to ka ce inna ma ana minal munzirina ni kadai ina cikin masu gargadi ne aiki na gargadi in alaika illa balag wa hisab. hisab Allah ya ce ka isarwa ni kuma mai kamawa فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فالله تعالى وقل الحمد لله كشي يبودي يا تبتك الله سيريكم آياته da sannu Allah zai nuna muku ayoyinsa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq Allah ya ce sai mun nuna musu ayoyinmu a dukkan ko'ina a duniya har da jikinsu har sai sun yarda ƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne na ce ku shiga islamcan.com za ku ga abubuwan masu ban mamaki da mu'ujiza na abubuwa da aka gani a jikin ɗan adam an haifi mutuni na ga yaron da aka haifa a hannunsa an rubuta Ahmad banda 'ya'yan kabewa za ka ga an sa la ilaha illallah ko Allahu an sha yanka kifi a cikinsa a ga kalmar shahada an sa ɗauko dodon katantanwa a cikinsa a ga kalmar shahada an sha ganin hadari ya yi tsawa a ɗauka a ga ya rubuta kalmar shahada an sha fita daga duniya a hango duniyar ruwanta ya yi ambaliya sai kun fatta rubuta la ilaha illallah ku shiga wannan gurin za ku ga hoto sama da miliyan islamcan.com cin a ƙarshe islamcan ba ke ba na c islamcan.com babu space kuma da ƙananan baki ka rubuta ka shiga wannan gurin ka bude a intanet za ka ga abin mamaki na mujiza na cewa alkur'ani gaskiya ne sai dai arna sun kibi ne kawai saboda ba sa son su bi gaskiya Allah nuna musu akwai ta bishiya da ta fito a wani a wani lambu ta rubuta la ilaha illallah duk kuma an gani duniya Allah ce sanurihim ayatina sai mun nuna musu ayoyinmu ayatul kauniya da za ta shiryar da su zuwa ga al'ayat ash-shar'iyya fata'rifunaha Allah ya ce dan kuma kuna saninta za mu nuna muku ayoyinmu kuma kuna saninta ba wai ayar da za ta zo wace wace baka sani ba a nuna ma aya kuma a sanar da kai abin da ta kunsa mai take cewa wa ma rabbuka bi gafilin Allah ta'ala mahaliccinka bai zamo marabkani ba amma ta ga gabarin abin da kuke aikatawa ko amma ya amaluna gabarin abin da suke aikatawa wannan kwadaitarwa ne da tsoratarwa idan mutum yana kirki sai a ce masa wa mallahu bi gafilin amma ta amaluna Allah ba marafkani bane gabarin abin da kuke aikatawa na kirki idan mutum yana sharri sai a ce wa mallahu bi gafilin amma ta amaluna Allah ba marafkani bane gabarin abin da kuke aikatawa wa ma Allah ta'ala mahalicinka bai zamo ba bi gafilin mai rafkanuwa amma ga gabarin abin da kuke aikatawa ya sa an rubuta komai wa wudi alkitab na mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailata ma li kitab alkitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahasaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahadan to nan shine karshen wannan sura wacce ta yi magana akan tururuwa kuma shine karshen karatunmu na wannan shekara sai kuma Allah ta'ala ya raya mu ya kuma kai mu sai mu tashi suratul qasas muna fata abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana kafin na yi bayanin da zan yi shugaban kwamitin da'awa malam Muhammad Awal zai ɗanyi wani jawabi العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آه كما يدعى كجي muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan matakan da muka ɗauka su zama mana alkhairi duniya da lahira akwai mutane da suka kawo taimako iri-iri yan bulawus na tsohuwar kasuwar gombe taimakon da suka kafi sabilillah akwai shadda yadi hamsin akwai lesi yadi ashirin akwai turmin zani goma akwai takalma kafa biyar akwai sarƙoƙi wuya uku akwai ƙur'ani guda biyar akwai kuɗi dubu shida Allah ya saka musu da alkhairi ya mai musu ninkin ba ninkin sannan hukumar kura da firamare ko su suka ba da dubu bakwai saboda haka Allah ya saka wa hukumar kula da firamare ma'aikatan su kenan su ne suka haɗo wannan taimako suka kawo don ci gaba da ayyukan da aka dasa a wannan guri na alkhairi Allah ya mai musu ninkin ba ninkin na abin da suka yi na alkhairi akwai sadakar littattafan ibada guda a hmm? ga sababbin musulunta guda ashirin da wani ya baya ce a raba musu akwai qur'ani guda uku ma da wani ya aiko wanda ya ce yana neman kuma a yi masa addu'a saboda yaransa ba shi da lafiya ko babansa shi ma ba shi da lafiya so da aka aiko wannan ya ce a yi masa addu'a a kuma yi masa fatan alheri Allah ta'ala ya mayan masa to ga jibgin kaya nan da aka kawo da alƙur'anai da sitafai da atamfofi da abubuwa daban-daban da mutane suka yi yunkuri suka kawo domin a taimakawa waɗanda suka wato abin nan suka musulunta da kuma marayu to muna fata kowa da kowa Allah ya karɓi wannan aiki da ya ya kuma ninka masa shi ninkin ba ninkin a cikin mizanin hasanarsa to kamar yadda aka shina komai yana da farko kuma yana da ƙarshe kuma abubuwa rayuwa haka take juyawa yau da gobe suna ka wata ran abu ya zo mana daidai da yadda muke so wata ran kuma ya zo mana da ƙasa da abin da muke so ko kuma wata ma ya zo mana da abin da ba shi muke so ba to amma abin da duk muke fata shine Allah ta'ala ya sa duk jujjuyawar mu a cikin komai ta zamo ibada a gare shi kusakuran da muka kuma Allah iya yafe mana hakika nasarori da aka samu a cikin waɗannan karatuttuka sakamakon haɗuwar mu ne da ku ke ɗaya kowa ya ba da tasa gudunmawa a cikin wannan nasarori da aka samu da kewayo da aka yi da karɓaɓɓen waɗanda suka musulunta da kula da su da yi musu tufafi da sa musu farin ciki wannan duka aiki ne da muka taru ga baki ɗaya muka yi babu wanda zai ce shi kaɗai wannan aiki Allah ta'ala ne ya haɗa mu ga baki ɗaya muka cimma wannan nasara da 'yan mu da Allah ya hore musu kuɗi da kuma waɗanda suke kula a cikin wannan kwamiti suke ta zirga-zirga da 'yan hizba da ku da kowa da kowa muka haɗu muka yi wannan aiki da haka muna fata Allah ya raba mu wannan lada ya kuma sa ya zama cikin mizanin hasananmu kuma ya zama abin da za mu yi tawassali da shi wajen samun rahamar Allah ta'ala da jin kansa ranar da za mu tsaya a gabansa akwai shirye-shirye da muke yi wanda sai ya tabbata tukuna za a yi wa 'yan uwa bayanin yadda yake sakamakon cewa sau biyu kadai wato nake samun zuwa a shekara guda eh, sai bayan wata shida sannan kuma sai azumi to muna tunanin watakila ya zama kamar sau uku a shekara din ya zama duk bayan duk bayan wata hudu za a zo a samu kamar kwana uku don a gabatar da wasu karatuttuka da wa'azuzzuka na cikin gari da na waje domin dai kada abubuwan da aka dasa din da abubuwan da aka gina na alkhairi ya zama sun yi sanyi kuma muna fata Allah subhanahu wata'ala ya saka wa kowa ninkin ba ninkin na alkhairi Allah kuma subhanahu wata'ala ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya Allah ya ba mu nasarorin abin da aka a cimma a cikin abin da za a cimma a cikin wannan tafiya na wato tattaunawa akan makoma addinin musulunci da musulmi a duniya da kuma halin da ake kaiwa musulmi da zargin da ake musu da ta'addanci da kuma yadda ake kokarin rushe musuluncin gabaki daya to Allah ta'ala ya sa abin da zamu ji da abin da zamu faɗa da abin da zamu gani da abin da zamu rubuta da wanda zamu kwafo da wanda zamu haddato su zama cewa abubuwa ne masu amfani da za su amfane mu kuma su amfani al'ummar mu gabaki daya ina ga sai addu'o'i kawai zamu akwai masu buƙatar Allah ya ba su haihuwa muna roƙon Allah ta'ala ya ba su haihuwa din akwai masu buƙatar Allah ya buɗa musu kasuwancin su to muna roƙon Allah ya buɗa musu kasuwancin nasu akwai masu buƙatar Allah ya ba su mazaje na gari to muna roƙon Allah ya ba su mazaje na gari din akwai masu neman Allah iyaye musu rashin lafiya kamar jinnu da sauransu to Allah ta'ala iyaye musu duk wani wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa akwai masu buƙatar Allah ya ba su ikon cin jarabawa to muna roƙa musu Allah ta'ala ya sa su ci wannan jarabawa din Allah ya ba su ikon biyan bashin da ake bin su wasu da ake bin su bashi akwai wanda yake son ya sa Allah ya bashi haddan alqur'ani to muna fata Allah ya saka haddace qur'ani kuma haddar ta zauna akwai wanda take fama da a kan rashin tarbiya Allah ya shirya mata da shi akwai masu roƙon Allah ya ba su gidan kansu ya raba su da gidan haya to muna roƙo Allah ya ba su akwai wanda yake roƙon Allah ya shiri wanda ya sace masa hanset har sau biyu Allah ya Allah ya sa ya dawo masa da abinsa da kuma sauran bukatu na alkhairi da kowa yake da su Allah ta'ala ya biya wa kowa sa na alkhairi sannan muna godiya ga dukkan kungiyoyi gaba daya waɗanda suka ba suka turo yan agaji daban-daban don cimma nasarar wannan tafsiri muna musu godiya ga baki daya da jama'atu nasarar islam da fitiyan da kuma izala wace da izala da izala da izala duka guda biyun ta gabar da ta yamma in muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri mun kai musu ziyara dukansu kowanne mun samu malaman su mun zazzauna da su kuma sun mana fatan alheri sun mana addu'o'i kuma sun nuna goyon bayan su akan yadda muke gabatar da wannan tafsiri ba tare da wato abin nan karkata zuwa ga wani mutum shi kadai ba a'a yadda littafin Allah din ya zo a fasa wa mutane shi ai musu bayanin sa mun kai musu ziyara kowanne mun zauna da su sun mana addu'a mun musu addu'a sun kuma ba da shawarwari waɗanda za su ƙara inganta wannan tafsiri to muna gode wa kowa da kowa ga bakin ɗayan Allah ta'ala ya hada mu akan tafarkin gaskiya Allah ta'ala kuma ya sa mu cikin waɗanda iya da su da yawa cikin tafsirin nan da aka yi akwai wanda aka yi masa wani abu ba daidai ba to muna roƙon afuwa da yafewa akwai abubuwan wataƙila da aka faɗa wanda ya wani daɗi ya ji daɗi to ba dan haka aka yi ba an yi ne kawai dan a faɗi abin da Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa mutane wanda ya ji daɗin abin da aka faɗa to daga Allah ne kuma fahimtar malamai muka karanta masa wanda kuma ya ji ba daidai ba to da Allah iyafe kuma Allah ya yafe mana gabaki daya Allah ya mana afuwa ya mana rahama Allah kuma ya sada mu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh